wanda yake cikin garin mina a jihar Niger Najeriya in ba a manta ba a jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu hud wanda kuma a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta goma sha faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man azlamu mimman iftara ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعلمون ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الله مدوكتين سركية ومن أظلم babu wanda ya fi zalunci ai la ahda azlam ba wanda ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ma'ana in dai zalunci ne na abin da baki yake furtawa to babu zaluncin da ya kai ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah ita kirkirar ƙarya a jingina wa Allah tana zuwa ne a ɓangaren addini mutum ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba ko mutum ya ce Allah ya halatta alhalin Allah bai halatta ba ko ya ce Allah ya haramta alhalin kuma bai haramta ba da ka ƙarya da sunan addini ta fi kowace ƙarya girma kuma ta ku kowace zamowa zalunci a dukkanin nau'in zaluncin da baki ke iya yi da haka Allah madaukakin sarki ce babu azzalimi sama da makaryaci wanda yake magana da sunan addini bala yace bi ayyi nau'in min al-kadhib kana al-iftira ko ma wani irin nau'i ne na kirkira in aka jingina wa Allah shi to wannan ya daru kowanne masu yin irin wannan Allah yace ula'ika irin waɗannan ay almuftaruna ala allahi kadiban masu kirkira ƙarya su jingina wa Allah yu'raduna ala rabbihim za a yi baje kolin su a ranar gobe kiyama gaban ubangiji bala yace yawmal qiyamati fi jumlatil khalqi a ranar lahira za a hada su da sauran halittu a bujiro da su gaban zatin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yace yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari da aka ranar da Allah subhanahu wataala zai sa mala'iku su tattara halitta baki daya dan ya musu hisabi cikin waɗanda za a tattara har akwai azzalumai masu kirkirar ƙarya su jingina wa Allah wa yaqulu al-ashhad a wannan ranar ne zaka ji mala'iku masu ba da shaida game da ayyukan bayi malai ce kalmar Ashad jam'i ne na shahid akan ce shahid akan ce shahidun akan ce shahid akan ce Ashad. kamar yadda Allah ya ce inna lanansuru rusulana inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah madaukakin sarki ce mu za mu taimaki manzanninmu walladina amanu da waɗanda suka yi imani da su fil hayatid dunya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhadu da ranar da shaidu za su tsayi gaban zatin Allah malai ce wa humul mala'ikatu sune mala'iku yashhaduna lirrusuli wadanda za su da shaida ga manzanni bil balagi na cewa sun kisar da sakon Allah zuwa ga bayi bisa hati risalati min Allah da kuma tabbatar musu da ingancin manzanci da suka zo da shi daga wajen Allah wa alal kuffari kuma mala'iku za su da shaida akan kafirai bit takzib da cewa sun karyata manzanni aw ala al na bil kuma za su bada shaida a kan masu kirkirar ƙarya da cewa lallai sun kirkiri ƙaryar malai ce huwa al maqsud huna wannan batu shine abin da ake nufi ana to irin waɗannan masu yin ƙarya da sunan addini wanda kowa ya sani yan bid'a su ne shugabanni ta wannan bangaren a ce an yi mafarki an ga wani shehi ko an yi mafarki da annabi ko an yi mafarki Allah ya ce kaza alhalin kuma duk hakan bai faru ba ba dan komai ba sai dan a batar da mutane kuma dan a mallaki zukatansu wajen a rinka bautatar da su a rinka sanya su suna yin abin da ake so sai a fake da sunan Allah ko a fake da sunan annabi ko a fake da sunan addini to irin masu wannan Allah yake ulaha ula'il illazina kazabu ala rabbihim mala'iku za su fada a gaban Allah a gaban dukkanin halittu a gobe kiyama su ce waɗannan su ne waɗanda suke yi wa Allah ƙarya a duniya ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ku saurara ku ji la'anatullahi ala zalimin lalle tsiduwar Allah ta tabbata akan azzalimai bala yace al-muftarina ala Allah al-kadhib ana nufin masu kirkirar ƙarya su jingina wa Allah da sunan addini Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi daga Sufwan ibn Muharris Allah ya kara masa yadda Safwani yace kuntu akhizan bi yadi Abdir bi yadi ibn Umar na kasance wata rana ina rike da hannun Abdullahi dan Umar id arada lahu rajul sai ga wani mutum ya bujuro ta gaban Abdullahi dan Umar kala sai yace kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yawm alqiyama ya tambayi Abdullahi dan Umar yace ka ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa game da ganawar da za ta faru a ranar gobe kiyama Allah subhanahu Ta'ala zai gana da bayinsa ɗaya bayan ɗaya kowa da kowa Allah ya magana da shi to da haka shi wannan mutumin yake tambayar Abdullahi dan Umar game da mai annabi ya faɗa akan haka kala sai Abdullahi dan Umar yake cewa tuhu sami'tuhu yaqul naji manzon Allah yana cewa inna Allah azza wa jalla lallai Allah mai girma da ɗaukaka yudinil mu'mina zai kusanto da mumini zuwa ga zatinsa fayadau alaihi kanafahu ya sanya shamaki ta yadda sauran bayi ba sa gani daga shi sai bawan nasa mai imani wa yasturuhu minan nas ya suturta shi daga ganin mutane wa yuqarriruhu bi dhunubihi ubangiji ya rinka tabbatarwa da mutum laifuffukansa Allah ya ce da kai kai ne wani dan wani jikan wani wanda aka haife shi a shekara kaza a gari kaza ya rayu a lokaci kaza duk kamanninka sai Allah ya gaya ma ka tabbatar da cewa ya san ka kuma sannan ya ce da kai a rana kaza ga watan kaza ka yi laifi kaza ba wanda ya san ka yi sai ni bawa ya ce e ya ubangiji da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa cikin muminai sai Allah ya yi wannan tattaunawa da shi wa yaqulu lahu Allah ya ce da bawa a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi na kaza da ka aikata a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi na kaza da ka aikata hatta idza qarrarahu bi dhunubihi manzo Allah yace har sai bawa ya yadda da dukkan laifukan da aka jingina masa wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak kuma ya gamsu a cikin zuciyarsa cewa kashinsa ya bushe lallai in Allah zai kama shi da waɗannan laifukan da ya gaggaya masa to ba zai tsira ba kala sai ubangiji ya ce da bawa fa inni qad satartuha alayka fid dunya wadannan laifuka duk na san ka aikata su a duniya na rufa maka asiri wa inni aghfiruha laka al kuma ka sani yau zan yafe maka ba zan kama ka da su ba manzo Allah kun kuma yuqa kitabu hasanatihi sannan sai a dauki littafin kyawawan ayyukan bawa sai a bashi to wannan dangane da mumini kenan wa ammal kuffaru amma shi kafiri ko kafurai. wal munafiquna da munafikai fa yaqulu al ashhad a wannan lokaci mala'iku za su kada baki su ce haula illazina kadhabu ala rabbihim ya ubangiji ai waɗannan su ne waɗanda suka rinka maka ƙarya a duniya ala la'natullahi ala zalimi, tsinuwar Allah ta tabbata akan azalibai. Daka haka wannan yasa malamai suke cewa ya kamata ko ya wajaba ga dukkan mai hankali idan zai magana game da sha'anin addini to yayi taka tsantsa in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba me ya bambanta ƙarya da sunan addini da sauran ƙarairayi saboda ita ƙarya da sunan addini halakar da mutane take yi mutane za su ɗauki tsawon rayuwarsu suna aiki da abin da ka faɗa a tsammaninsu daidai suke a tsammaninsu ma lada za su samu a tsammaninsu ma Allah ne ya ce su yi wannan abin saɓanin sauran ƙaryar da ba da sunan addini aka yi ta ba ƙaryar da ba da sunan addini aka yi ta ba ta yi ma waɗansu daga cikin mutane daga inda suka ji maganar ko ba su ce ƙarya ba ne sun bar shi ana amma duk abin da ka ɗauka ka gaya wa mutane da sunan addini to ka sani mutane za su ɗauke shi a matsayin abu ne mai matuƙar muhimmanci ba a matsayin maganar ka ba a matsayin maganar Allah ko maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ɗauki rayuwarsu tsawon lokaci suna aiki da wannan abu abun mamaki za ka tarar da yawa daga cikin mutane ba sa tsoron wannan bala'i da wannan sharri sai su ta faɗa ƙarya da sunan addini su ta ba wa mutane falala da sunan addini su ta shar'anta wa mutane ibadoji da sunan addini yanzu ba muna cikin watan ramadana ba akwai da yawa daga cikin malamai waɗanda ake musu kallon masu ilimi waɗansu ma har a gidajen rediyo suke ba da fatawa ana sauraro amma suna bautar da mutane da ƙarya musamman iyaye mata ka ji ana ba su falala ana cewa ramadana daren farko sallah raka kaza za a karanta kaza za a yi wurdi kaza mata su yi ta cikin littattafai da irin waɗannan ƙarerai kuma wallahi wannan ƙaryar babu wani littafi da suka karanta a ci kawai dole sai an ce da mutum malam da haka ya yadda ya ɗauki alhakin ya ɓatar da mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya ce liyahmilu auzarahum kamilatan أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يقول ليهملوا أوزارهم kamilatan yawmal malkiyama, wallahi sai sun ɗauki alhakinsu cikakke ranar gobe kiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi alim? kuma sai sun ɗauki alhakin waɗanda suka batar da su ba da ilimi ba su ma cikakku ala Allah ya ce ku saurara ku ji sa'a ma yaziro tir da irin wannan nauyi na alhaki da irin waɗannan mutane za su ɗauka. da haka ya dan uwa yi wa kanka da kanka adalci in ka sani ka sani in baka sani ba yi shiru kar yi magana da sunan addini alhalin baka da hujja wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يقول ولا تقولوا كدك فدا lima da abinda harasan ku suka kintsa suka shirya suka kirkira na ƙarya ku ce haza halalun wannan abu kaza halal ne wa haza haramun wannan abu kaza haramun ne litabtaru ala allahi alkadhiba alhalin kun san ƙarya kuke wa Allah innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkira ƙarya su jingina wa Allah da sunan ilimi waɗannan ba za su taɓa samun rabo ba duniya da lahira Allah ta tsare mu da ƙarya ko a da sunan addini ko da sunan zantuttukan mu na yau da kullum wanda yana daga cikin sifofi ta munafiki a fili karara shine idza hadasa kazab in dai zai magana to sai yayi ƙarya da haka Allah subhanahu wataala yana tsine wa makaryata kamar yadda yace kuma naftahil fa naj'al la'natallahi al-kadhibin kuma yace wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba ta tabbata ga masu ƙarya sannan mu yi tofin alatsi ne mu ce tsinuwar Allah ta tabbata akan makaryata Allah ka tsare harasan mu da yin ƙarya da sunan addini da haka wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala al kadhibi sai Allah yake bi الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون نعم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كانوا وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Allah ce allazina sune waɗanda ya sudduna an sabilillah suke hana mutane su bi tafarkin Allah kuma da ƙarya ma'ana su irin wa'ancan masu ci da malinta masu ƙarya da sunan addini kuma za ka ga ba sa son mutane su ba addini na gaskiya daman wannan shine dalilin da yasa suke ta ƙaryace ƙaryacen suke ta kange kangen ba za su bari mutane su ji addini na gaskiya su ji hujjoji su ji Allah ya ce annabi ya ce kai tsaye daga littafi ba sai su raba mutane da wannan ta hanyar yi musu ƙaryace ƙaryace da tatsuniyoyi tare kuma da yin gugar zana da suka da kushe ga addini wanda yake na gaskiya da haka Allah ya ce daga cikin ɗabi'unsu ya sudduna an sabilillahi suna hana mutane bin tafarkin Allah tafarkin Allah shine addinin musulunci wa yabghunaha wajen? kuma suna son kullun su ga tafarkin Allah din ya karkace ay yatlubuna sabila muwajja suna bin tafarki karkatacce ko suna bin ko suna son su ga hanyar Allah ta karkace mana idan an yi magana akan qur'ani ko an yi magana akan sunna to kuma sai su rinka mata habaici su ne mata suka suna jingina mata dukkanin wani abu da zai sa mutane su kyamace ta wannan ɗaya ne daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa wannan ayar waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da waya baguna wajen a madadin su ba hanyar Allah miƙaƙƙiya sai suke bin hanya karkatacciya ta shedan ta son zuciya domin duk wata hanya da za ka bi koma bayan Allah ya ce annabi ya ce da sunan addini to wannan hanyar karkatacciya ce amma hanyar Allah hanyar addini wacce aka gina ta akan hujja Allah ya ce annabi ya ce ta wannan ita ce miƙaƙƙiyar hanya wacce za ta kai ka har zuwa aljanna wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ubangiji ya ce wa anna hadha sirati ka ce musu wannan shine tafarki na mi kakke fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi sauran hanyoyi karkatattu fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da tafarkin Allah wanda yake mi kakke zalikum wasakum bihi wannan yana daga cikin abin da ubangiji ya muku wasiya da shi la'allakum tadhakkaruna dan ku kiyaye dokokinsa kuma dan ku tantance to da haka ubangiji subhanahu wataala yace allazina yasudduna an sabilillah wa yabghuna ha'iwaja mala yace ay yatlubuna an yusibuha bi'aibin min janibin ghairi mustaqimin abin nufi kullun so suke suga, sun jingina wa tabarkin Allah aibi dan ya zama ya karkace faftarau ashiya haka yasa suka rinda kirkirar abubuwa wa idafatiha ilaiha suke jingina wa addini idan an ci sunna sai su jefe ta da wani suna ko su ce ‘yan Allah na sama ko su ce masu ɗagaggen wando ko su faɗi wani suna wanda zai soke tafarkin Allah madaidaici don dai su sanya wa mutane ƙyamatar wannan tafarki ɗin madaidaici tare da su kuma ba abin da suke da shi wanda suke koyar da mutane da sunan addini face ƙarairai da tatsuniyoyi mala yace nasa biha suna yin haka ne dan su kauda mutane daga kan tafarkin daidai anil hajjatil bayda daga taurba wacce take madaidaiciya kuma miƙaƙƙiya faratas wa hum irin waɗannan bil akhirati hum kafirun yarda yadda da tashin alkiyama ba ba yadda da tashin alkiyama ba ta hanyar saba wa Allah subhanahu wata'ala sun kafirce amma kafircewa da lisanul hali ba da lisanul makali ba domin malamai suka ce idan mun ɗauka cewa waɗanda ake nufi da wannan ayar su ne 'yan bida'a waɗanda suke ƙoƙarin suka ga sunna don su kori mutane daga binta to kafircewa su su daga lahira ba wai kafircewa ce da suka furta da bakinsu ba aikinsu ne ya nuna ba su yadda ba domin shi ƙin yadda da abu yana iya kasantuwa ta ɗayan fuskoki guda biyu ko ka fito da bakinka ka ce ban yadda ba ko kuma aikinka ya nuna baka yadda ba ko da bakinka yana furta ka yadda duk mutumin da baya yin aikin da zai samu sakamako mai kyau a ranar lahira ana cewa bai yadda da lahira ba ko da da baki bai ce bai yadda ba kuwa sai zama kafirun bilisanil hal la bilisanil maqal bai yadda ba halinsa ya nuna haka ba wai bakinsa ne ya furta haka ba domin faɗan na yadda da baki kadai baya nuna na yadda in aiki bai tabbatar da haka ba shi yasa munafikai Allah ya ce ba su yadda da lahira ba amma kuma da baki suna cewa sun yadda ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر sai Allah yake wa وما bi بمؤمنين daga cikin mutane akwai wanda za su ce maka sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira amma ƙarya suke ba muminan bane ba saboda me saboda aikin su ya kiya gaskata haka ko da ko bakin su ya faɗa wadansu malaman suka ce a ayar tana magana ne da kafirai tsantsa domin su ma kafirai yana daga cikin abin da suka sa a gaba sai sun kushe shine hanya madaidaiciya ta addini zaka ga hatta kafirai a yau waɗanda ba su yarda da addinin musulunci ba ko a cikin musulmin akwai waɗanda suka fi tsana waɗanda suka san su musulmi na gaskiya ba musulmin baki ba musulmin da suka ce za su bi Allah da littafinsa da sunnar manzansa sai kaga waɗannan su ake kafa wa ƙahon zuƙa ai ta gaya musu sunaye iri daban-daban a ce wahabist terrorist radical ko makamancin haka mana masu tsaurin ra'ayin addini wahabiyawa masu kaza masu kaza masu kaza haka zaka ji ana ta suka su amma wanda ba su ba wanda aka san ruba-ruba ne cikin musulmai to wannan sai a ce da shi abokin tafiya ne wannan bai da matsala Dama duk musulmi za su zama irin wani da an zauna lafiya wai ka ji yanzu arne shi yake shata maka irin musuluncin da za ka yi irin musuluncin da za ka yi to kai ka san duk mutumin da a ce arne shi zai ce da shi madalla to a wajen Allah ku turne shi domin Allah ya gaya mana ka'idar in ka ga sun yadda da mu to mun sauka akan daga turba ba daidai ciya walan tarda an kal walan tarda an kal walan nasara hatta tattabi'a millatahum hmm. qul in أن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من Allah ya ce walan tarda ankal yahudu da dai yahuda ba za su taba yadda da kai ba walan nasara haka ma nasara atta tattabi a millatahum har fa sai in ka sauka daga kan hanyar ka kabuta su sai Allah ya ce wala in ittaba'ata ahwa'ahum in ka sauka daga taka hanyar ta addinin musulunci ka buta su ba'da allazi ja'aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka ilimi malaka waliyin wala ka sani hakika baka da wani wanda zai jibinci al'amarinka ta bangaren ubangiji ko ya taimake ka ma'ana ka sani kashinka ya bushe kuma kayi asara domin ka sake rishi ka kama ganye sadaka Allah subhanahu wataala ya madaukakin sarki yake gaya mana wannan dan mu shiga taitayin mu wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika irin dai waɗannan mutane masu kyamatar addinin musulunci ta hanyar kange mutane daga birabbansa da ƙaryace-ƙaryace da soke-soke lam yakunu mu'jizina fil ardi da dai basu gagari Allah ba a ban kasa da Allah ya kyale su suna abin da suka ga dama ba wai dan sun gagare shi bane sai dan shi ka'idar Allah subhanahu wataala baya gaggawa yana bawa kowa dama dan ya kama shi da hujja idan barna kake yi Allah sai ya kyale ka tsawon lokaci kai tai ba dan kafi karfin sa ba dan ai ta maka wa'azi ka kiri to a ƙarshe in Allah ya tashi kama ka kazo zai kama ka da hujja idan daidai kake sai Allah ya kyale ka kai tayi ka dau tsawon lokaci shi ma dan ka tara lada kuma dan Allah madaukakin sarki in ya tashi gamuwa da kai ya maka kyakkyawan sakamako dan ya san ka bi gaskiyar ne bisa ga ka santa a matsayin ta na gaskiya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shine ka'idar Allah Allah madaukakin sarki yakan kyale mutane su ta yin abin da suke yi dan ya kafa musu hujja kuma dan yawa kowa hisabi bisa ga adalci da haka Allah ba abin da ke gagararsa a ban kasa in kaga ya kyale ka ba wai dan ka gagare shi bane inna allaha la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da ke gagararsa a kasa ko a sama da haka ula'ika irin masu wacce mummunar ɗabi'a ta kin addinin gaskiya da kushe lam yakunu mu'jizina fil ardi basu gagara Allah ba a ban kasa malai ce ma sai atiha bihim tare da fadin da kasar take da shi a gare su a babu su gagara Allah ba a cikin ta wa tasarrufihim fiha da kuma irin ka wanda suke a cikin ta duk da haka ba su gagara Allah ba wa fil akhirati min babi aula in fa a duniya ba su gagara Allah ba to ka san a lahira ba ba za su gagara Allah ba min babi aula domin a duniya ne Allah ya bada aran mulki a lahira ko zai kwace kayansa a duniya ne ake da lungu da sako a lahira ƙasa Allah baje ta zai yi babu wani lungu babu sako yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar da za a yi baje kolin ku babu wani lungu ko sako da za ka shiga ka kuya wa Allah subhanahu wata'ala to kaga in baka gagari Allah ba a zamantakewar duniya ta yau to ku a zamantakewar lahira gobe ba za ka gagari Allah ba shi yasa Allah ya ce yawma hum barizun la yakfa 'ala al-barizun لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار Allah ce yau mahum a wannan ranar su bayi bari zuna za su fito a fili fetal la yakfa ala Allah minhum shay ba wani abu nasu da zai koyi wa Allah daman kuma ba abin da ke koyuwa gare shi subhanahu wataala a ranar ne Allah zai ce limani mulkul yawma waye mai wani mulki a yau wanda yake ganin zai iya tabuka wani abu zai iya sawa ko ya hana ko zai iya karewa ba wanda ya isa ya amsa ya ce gani domin Allah ya kwace mulkin sa da haka sai Allah da kansa zai bawa kansa da kansa amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar yau mulki ya tabbata ga Allah daya daya alqahharu mai cikakken rinjaye subhanahu wataala da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lahum min dunillahi min awliya kuma irin masu waccan ɗabi'a mummuna ta ƙarya da ɓatar da mutane da kushe ga addinin gaskiya ba su da wani majibincin al'amari koma bayan ubangiji malai ce ansarun yamna'unahum min azabi ba su da wasu mataimaka da suka isa su kange su sa hana Allah ya musu azaba sakamakon haka ne ma kula lahum azab, za a ribanya musu azabar ninkin baninki to malamai suka ce ya za a rubanya azaba domin ai Allah ya ba da ka'ida cewa duk wanda ya yi laifi ba za a ninka masa alhaki ba wanda kuma ya lada za a ninka masa man ja'a bil hasanati بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة Allah ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu asharu amsalha za mu ninka masa ladan sa kwatan kwacin sa guda goma kaga kenan kyawawan ayyuka su ana ninka su amma wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki fala yujza ba za a saka masa ba illa mislaha sai kwatan kwacin abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna su bayi ba a zalunta su to amma gashi anan Allah ya ce zai ninka azaba yudha'afu lahumul azabu za a ninka musu a rubanya musu azaba to sai malamai suka ce abinda ake nufi da za a rubanya musu anan za su dauki nasu alhakin kuma su dauki alhakin waɗanda suka bata yanzu kayi ƙarya ka ce kaza wuridi ne ko zikiri ne ko salati ne mutane sun bata rayuwarsu suna ta yi kuma ƙarya kake ba Allah ne ya ce ba ba annabi ya ce ba to kaga za ka ɗauki alhakin ƙarya da kai wa Allah sannan za ka ɗauki alhakin waɗannan mutane da ka ha'inta ka ɓata musu lokaci suka gudanar da rayuwarsu suna yin aikin baban giwa wanda ba Allah ne ya sa su ba kamar yadda muka karanta da zuwa ayar suratul nahl liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm zaka dauki zanubin ka ka dauki zanubin wanda ka fatar to anan ne rubanyan yazo da haka malamai suka ce inda baka batar da wani ba kai da kai tsakaninka da Allah kai masa laifi to anan baya ninka zunubi amma in zunubin ya shafi haƙƙin wani ka taɓa wani to za ka ɗauki naka kuma ka ɗauki na wani kaga an ruɓanya ba ga naka ga kuma wanda ka ɓatar to kaga wannan yake nuna mana sharrin ka zama sila na ɓatan wani da sunan addini ko kai masa ƙarya don wata falala ko ka shar'anta masa wata shari'a da sunan Allah ya ce annabi ya ce kuma bai ce ba wannan ba ƙaramin sharri bane ba domin wannan ya sa ka shiga haƙƙin wani sai ka ɗau alhakinka ka ɗauki nasa saɓanin inda ƙarya kai ba da sunan addini ba wannan kawai ka saba wa Allah ne zunubin ƙarya za ka ɗauka babu alhakin wani wanda ka ɓatar sakamakon wannan ƙarya tunda ba da sunan addini ka yi ta ba idan mun fahimta ma'ana dai ita ƙarya da sunan addini azabarta daban ce kuma alhakinta daban ne domin mutane suna riƙatta a matsayin addini suna rikarta a matsayin ibada suna sadaukar da lokutan su kai har ma da rayuwarsu da dukiyoyinsu don mata hidima yanzu mutane nawa ne suke sadaukar da rayuwarsu don ƙaryar da waɗansu suka yi da sunan addini ake kashe su akan haka da yawa mutane nawa ne suke salwantar da dukiyarsu don kare wata ƙarya da wasu suka yi da sunan addini suke ba da kuɗi don a taimaki wannan ƙarya suna da yawa kaga alhakin ba kaɗan bane ba da ka Allah subhanahu wataala yake faɗar wannan yudha'afu lahumul azab za mu rubanya musu azaba ranar tashin alkiyama malamai suka ce to haka nan dukkanin wani laifi da mutum yayi sakamakon wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa a madadin ya gode sai amfani da wannan ni'imar sai kuma ya saba wa Allah to shi ma anan Allah madaukakin sarki in ya tashi masa azaba rubanya masa yake zai rubanya masa azaba dan yayi masa ni'ima bai gode ba kuma yayi amfani da ni'imar don sabawa Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa والذين لا يقتلون لا يدعون مع الله إلها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي أمر الله ولا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وكاقا الله يضاعف له العذاب يوم القيامة za a ribanya masa azaba ranar tashin alkiyama Allah ya maka ni'ima ta hankali ya maka ni'ima ta shiriya ya maka nima ta aiko maka manzo da saukar maka da littafi amma duk ka sa kafa ka shure a madadin kai masa bauta ka ɗauki wani gunki kana bautawa kaga wannan ni'imomin da Allah ya maka kayi watsi da su kuma kayi amfani da damar da Allah ya baka kuma kana saba masa to haka nan wanda Allah madaukin sarki ya masa ni'ima ta wadata yayi ta wasa da wannan dukiya wajen saba wa Allah wanda Allah ya masa ni'ima ta lafiyar jiki yayi ta amfani da wannan lafiyar yana saba wa Allah ta hanyar zina da ashararanci to shine a ƙarshe sai Allah ya ce yudha'af lahu al'azabu yawmal qiyamati sai mun rubanya masa azaba gobe kiyama wa yakhlud fihi muhanan kuma zai dawo cikin azabar aulakance da haka yace bi idlalihim ghairihim saboda su waɗannan sun fatar da wasu shi yasa za a ninka musu azaba ma kanu yastati'una sam'a da dai ba su kasance masu samun damar sauraron gaskiya ba idan an gaya musu gaskiyar sai su ki su yi kunnen uwar shegu idan an kira su zuwa ga gaskiyar sai su ki amsawa to da haka wannan jin da suke da shi na rayuwar duniya bai musu amfani wajen su ji gaskiya ko kuma su yi aiki da gaskiya din ba shine Allah subhanahu wataala yake aibanta musu kuma su da kansu a ranar lahira za su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis da a ce jin da Allah ya bamu a duniya mun yi amfani da shi wajen fahimtar gaskiya zukatan da Allah ya bamu a duniya mun yi amfani da su wajen fahimtar gaskiya da ba kasance cikin yan wuta ba da ka ma kanu yastati'una sam ba su yi jiji mai amfani ba wa ma kanu yusirun kuma da dai ba su gani gani mai amfani ba domin gani in bai gani maka gaskiya ka aiki da ita ba to wannan ganin bai maka amfani ba da shi ma gwanda babu shine Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha to idan jin ka baya ji ma gaskiya ganin ka baya gane ma gaskiya zuciyarka ba ta fahimtar ma gaskiya yanzu da jinka da ganinka da zuciyarka ba su da bambanci da na akuya ne sai Allah ce wulaika kal an'ami waɗannan jin su irin na dabba ne jin su ganin su irin na dabba ne hankalin su da tunanin su irin na dabba ne Allah ya tsare mu ulaika alladhina khasiru ala khasiru anfusahum irin waɗannan su suka yi hasara a karan kansu malai ce li masirihim ila nari domin karshe wuta za su tafi al mu'abbada alaihim wacce za ta dawwama a gare su wa balla anhum ma kanu yaftarun kuma duk ƙaryace ƙaryacen da suke a gobe kiyama za su nema su rasa idan an ce musu wuridi kaza in an yi daidai yake da falalar annabi kaza a ranar lahira za su tambaya ina annabawan da muka fi ina ladan wuridin da muka yi ba za su ga komai ba ibada kaza in ka yi ta kana da lada kaza a ranar lahira babu ibadar domin babu ita a cikin list na ayyukan alheri da Allah ya ba mala'iku in an yi asuba da lada ba za su ga aikin ba ba za su ga ladan ba wa dalla anhum ma kanu yabtarun ƙaryace ƙaryacen nasu sun bace musu waɗanda suka ziga sun suka dora su akan ƙaryar sun bace musu to kaga wannan yana daga cikin hasara da tabewa ka ɓata rayuwarka da lokacinka dan gina wani abu a lokacin da ka fi buƙatar abun kuma ka je ka neme shi ka rasa domin ita rayuwar nan ta duniya da kuke gani muna yin ta ne don mu gina lahiran. in ya zama ka gabatar da rayuwar duniya gaba ɗaya kuma ka je lahirar baka tarar da komai ba kaga ya zama duniya ta tashi a banza an yi wahalar banza an ɓata lokaci Allah madaukin sarki ya raba mu da hasara ya raba mu da tabewa ya raba mu da bata lokaci Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta ubangiji ya ce la jarama annahum fil akhirati humul afsaruna babu ko shakka masu irin wannan ɗabi'a a lahira sun fi kowa hasara mana yin addini ba tare da hujja ba yin ƙarya da sunan addini don batar da mutane wanda ya fi komai hasara da taɓewa a gobe kiyama domin Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a ƙarshen suratul kafi wal hal unabbiukum bil afsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa Allah ya tsare mu zamu dakata anan saboda yanayi na lokaci da kuma doka kamar yadda aka sanar sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullah